gwangwani madara biyu wa a kwana uku a cin abin ya shanya kuma wayannan gwangwana ne sababbin da aka su su ne ni abin da yana bani mamaki kamar yaya ya shanya madara kwana uku ji kalle shi shi kasu su duk sun tsare ni abin mamaki yake bani kuma ba wani gwangwani ko wani abin da aka canja musu ba kaman shekaran jiya ba ka siyo ka gan su nan Shekaran jiya ka su amma ba komai a cikin yanzu. To in dai har shi ya sayo ne wannan madara da matsala idan ba tsutsar ciki ce a jikinsa ba to dole mu kai shi asibiti. To gaskiya dai a kai shi asibiti amma a ce madara ko yawanci sun kare gwangwani. Ai Alhaji ai ba sai kun kai Amir asibiti ba. Ai mu biyu muke shan madarar. Madarar yaron ke ɗauka ki sha akan me? eh alaji ai abinci ne kuma ni ina so ma dama in yi ma magana ni daga yau ku daina bani abincin gida <laughs> ni da tsaya ma irin wani na ma ga wani fidan nan da ake abin nan a tv kawai kato ne haka sai in dinga dama na ina dama mishi ina dama ma kai yanzu ke in banda abinki abincin yaro ne fa dan karami fa ake bashi ina ke ina abinci katuwa da ke gan samimiya da ke haka alhaji ciki ne kawai baki ga wannan madara na yara ba ne wani irin abinci ne kuma ba ta ci a cikin gidan nan da har za a siyo ma amin madara kirin da shan giya amma lara ina son ki sani wallahi idan har baki nutsa a cikin gidan nan ba za mu sa kafa wando ɗaya da ke a cikin gidan nan ba ke kuma hajiya ai da kin ce zani amma kya ce wando ai wando da alhaji ne zai ce za mu sa wando sai sa ɗaya sai sa ɗaya ai shege saboda ai alhaji ya ta ce wayan sa wando ɗaya da ita shi ne na yi tunani ai kai kika tsa wannan ko ki shi zaki hankali na ka daki ba na shan shashanci kar ki sake ɗaukan madarar yaro ki sha to a ciwo min na wace lala ke wace irin nusara ce a rayuwanki ke kusa kuta ba ki da hankali kuta kuta wace zaki hankali alaji zagi na take Alhaji zagi na take Alhaji kana kallon tana zagi na Alhaji zagi na take ba Ki hakuri na Ki hakuri mana aya daga yau sai an ƙara samun yaro ta cinye a cikin gidan nan wallahi ni da ke an zage ki ki tashi je ki ci gaba da aiki ya za a yi sauna a wani guguran araji ki tashi je ki ci gaba da aiki Alhaji zagi na take Alhaji ka yi mafi magana Alhaji Allah ya baki haƙuri na ji ta zage ki ya haƙuri ya haƙuri larin tashi Alhaji kai na ciwo yake ki tashi ki je ki ci gaba da aikin ki akwai magani a ɗaki to ki je akwai magani ki sha guda biyu alhaji na'am ka ce in fasa aiki a'a ki je ki aiki kaɗan eh ki je ki alhaji alhaji kana ji da ni ba kwarar eh, da alhaji alhaji <laughs> larai larai wo larai wo larai je ki je ki a aiki <laughs> sai kina lallaba yarinya a tuwa ne ke ka shanya baki girman jiki ne. Okay, kaga ko za ta yi da gani. Ba komai. Ya Ni dai na gaya miki da yadda za a yi. Ba a yi biye zuwa sai sa. Ya ya shaki. Ai ce zan dinga bashi ba zan sha da yawa ba kaɗan kaɗan zan dinga. Amma ko me kike so abinci a gidan nan ana ba ki a kan da kike kana shin da dare. Ki daina surutu mana kawai ki tafi ai an gama. Ki rabu da ita dan Allah. Wata ta aiki. Ci gaba da aiki. ki. Menene kuma yi?

na ce ka ga shigowar idi yau idan na ban ga shigowar shi da ce kuma tun safe na bakin gate cin shigowar ka ban ga shigowar kuwa ba ko ba dai idi wani kai anas makaranta ba shi dai kwarai mana bai shigo ba to ta ce an ya zo har gidan nan an yi mata rasuwa ya zo ya gaya mata rasuwar mahaifiyarta kuma ni abin da yake bani mamaki bai samu fauzi ya gaya mata ba kai da kake gate bai gaya maka ba ni kuma bai mun waya ba. Ki ya ki daina kukan. daina kuka amma alhaji an ba ta da wani taba hankali bago na barka lafiya Allah ji ganta yanzu ki hakuri larai ya hakuri zan ba ki mota yanzu to na ji na ji ya hakuri <laughs> je ki haɗo kayan tukunna zan kira ki. Aka fita. Eh ina nan. Ina nan da shi. Ki ta kayan bara ne mu abin. Bara ka ba bara ta ba mu ko an hankali ya kwanta a gidan nan ba. Irin wannan ihu haka duk kaina har ya fara ciwo. Amma da mamaki a ce shi an yi rasuwa mu zuwa ya gaya mutane. Ai, ni mamaki shi ba shi ta ba fa. To je ta haɗo kayan da mutum. idan ka ga yadda take ta da hankali tana faduwa tana tashi tana kuka tana kururuwa kan cewa wai an yi mata rasuwa abin ba za ka ɗauka ma gaba ɗaya ba haka ba kuma yanzu kai ka ce ba abin da ya faru wallahi alhaji babu abin da ya faru larai ƙarya take ya na da kilarai larai na da kilarai larai alhaji na da kilarai larai na da kilarai larai amma ina larai ba mu san me yake damun ta ba amma wallahi gida lafiya kalau ai kafin larai ta ji in mutuwan nan aka yi sai zan fara sanarwa alhaji to ni abin ya bani mamaki har ya daure min na ce yau duk yanda muke har za ka shigo gida ka zo ka gaya mata rasuwa ita kadai ni ba kai min waya ba ita matar gidan take ba ka sanar da ita shi malam bala da yake gidan ba ka gaya masa ba sai a zuwa ce an sami yarinya karama haka tana cikin wani hali haka tana kuruwa wallahi wadda ma idan abin ma ya faru boyewa za a ba zuwa za a gaya mata ba tukunna larai ta zama abin da ta zama haka ta yi a can ƙauyen ba ta bari ba nan ma ba ta bari au a can ma ka ta can ma haka ta face mai limami ya mutu malam nura haka fa aka cika sai yo mana waya aka yi nan aka ta haɗa al'umma ya take amma ni na san lafiya ƙalau ba san dai me yake damun larai ba anya kuwa larai ba wani abu kuwa ko rashin lafiya ko jinnu ko kuma a'a shakiyanci ne irin natin na dama ko na amma ya kamata dai kusan abin da ake ciki jini ina ina tunanin majinin ne to ya kamata a dau mataki a kai bai kamata ba saboda nan gaba abin idan ya kai wani matsayi duka za ta ringa sa kuma ya ke da su mm. duka za ta sa kuma ka kai ga kaga yanda kake ita ga yanda take jirgiya kai za a fara zuwa kai za a fara za ta fara afka don ni tana wahal da ni a dole ai tana azabtar da ni tana maguza ni rinka yi a hankali tunda dai ba haka yake ba Allah ya kare bani wuya yawa yanzu ita na tura ta can ta ce gidanka za ta na dan na bata kuɗin mota ta ce da safe za ta mutu can kauye mm. ba ku haɗu ba kenan ni ba mu haɗu ba eh. amma dai na tabbatar wannan zance da ta zo ta faɗa muku ƙarya take yi tana dai can gidan na ni na san lafiya kanau. haka sai na je na gama sabgogi na na hada balance sai in yi ƙoƙari in koma gidan na je zan same ta zan tarkata ina ta ina da ta yi ƙauye ni ba da ni ba dai san dai abin da ya kamata sai a yi sai abin nan tun da yanzu abin da da za ɗin kenan dole in ki larai alhaji to ai hakuri dole in ki larai alhaji ai hakuri idi eh ba ni dukan wataran ba yadda amfani amma nasiha da shawarwari kan iya dawo da mutum kan hanya dole alhaji larai sai da duka bismillahir har yanzu cikin ne kana fama da shi wallahi tun da na faɗi din nan shikenan nake fama da natsala. ai ku masu mashin din nan kuna haɗuwa da garadi kala kala shikenan alhaji ga tukin ganganci ga hayaki kuma na gas da yake shike muku wallahi to dai Allah Allah Allah ya samu da eh a rinka zuwa asibiti akan kari ana duba lafiya ajimi zai kai mutum asibiti lafiya kalau a ah, a rinka duba saboda kar neman kuɗin kuma a rinka wasa da lafiyar Allah ya ba da lafiya ka ce man bala ya kama ban alwala to zan gaya mu magarba ta gabato da eh, duk jiki ya rike kaman ana sa mai giris ka ganin jikinka duk ya rike ka kaman noti ne a jiki <laughs> shi yarinya nan bata da mutunci ya hakuri bata da mutunci yarinya ya hakuri ya hakuri ki buɗe baki ki kashe uwarki da baki ki ce wai koko ta mutu haka ta ce ta gaya wa alhaji abdullahi yarinyar nan shi ke na haka nan ga fama da ke ina wahala da ke yaushe za ki girma larai haba larai saboda ba lokoko da magana murya ta babu na karin kumallo daban in an gama daban in rana ta yi daban yanzu a kurin jin kama ke saci kazar mutane daga gaje ga gashe ta a wannan sai da na biya ɗari da talatin. Ke yaushe za ki girma ne? Kai, na girma. Dole inda ke ki larai. Ban da duka Ki faɗa. Yaya. Zan kama ki. Yaya. Mm, ne? Yaya kawai ni dai. ba Allah ya, ba ku da abincin yunwa ne ke ji wallahi. Abinci kuma? haba larai abinci kuma a cikin wannan halin da muke ciki kice ki ci abinci haba da mai mutum zai ji ke anti amina saboda kawai kin samu ma ina dan lallaba ki ne kawai zaki rila ma hankalin ce miki ina son abinci kice gaskiya ne wallahi yanzu na in ban fita bakin kofar da na kira shi ya zo ya miki duka min ke ina cikin daki in yi shiru ban da duka nasiya nasiya haba mutum da ya gallaba mutane a cikin gida kai Allah ya shirya nasiha ne Tashi! Me zan miki? Tashi ɗauka abinci a kicin ki bani waje zan yi shara zan yi aiki. Me kuka akwai ti? Ba san me ti ba. Ba ruwan nan na gora ko juice ko wani abu haka? Ba ki kawo shi gidan nan ba. Akwai matsala. Matsala? Eh. Ai insha Allah ba za mu ga matsala ba sai dai ke ki ga matsala. To yanzu me kika dafa? To ne yana kuma cikin kicin. Tuwo? Ala kiyaye ni ne ban saba ba. ba zan iya ba ai wannan wahala ce kin an rena hankali ba na son haka ba na so a rena ni ba wai surutu nake so ba ki tashi ki ban waje in yi shara ba zan fita ba ba zan tashi ba wallahi zan ku fala miki tsintsiyan nan ba ki tashi ba na rantse da Allah za ki ga hauka za ki ga hauka ko ki tashi ko in share wallahi ko ki tashi ko in share Allah ma bakin ciki kike yi min baƙin ciki kike min dama na gane na gane ki ba za ki tashi ba na gane ki dama tun Allah zan fara saboda ba tashi ba kina ji ko ka gani yaya za ta share ni saboda tana min baƙin ciki kan in yi aure yanzu shine daga wayewar gari rana ba ta gama hudowa ba ba ce gaya makota kina ta haushi sai ka ce karya ina kwance tace za ta share ni saboda tana so bakin ciki take min kada kada aure mai kuɗi ta hana ni da tuwa na ce bana so yaya ki min shiru larai larai yaya larai tuwa ba za ki bari ba Ai gida alaji ba tuwo babu tuwa ji ake hada min da safe in kuna son ci gaba da zama da ku sai ku dinga haɗa kan saki jin bakin ki kan saki jin bakin ki ban yi sai da ke ba ko larai yaya ba ba dalili ba dalili ba dalili tuwa ai ciki kike ma saboda ba kya son in samu miji ne kuma kin san ni zan samu mai kuɗi shine ai na gane ki dole ki share ni ya fi gane zan iya kwakwala miki wannan tsintsiyan kwala kwala wani mutum ne ke so sa ki gantu duk ya wuce ku amma ya ce sai ya so yana so ne. Kashe ga buras buraska shi na ce yana so ya gani. Ke shi, maki sosai da rigima sosai rigima ma ori ko rigima kuce ta yana caba Allah ya ranka da dimi tunda ma an daina wannan da tun da suka ba mu ciyar da dan lokal gaban dan da bangaren yan acaba eh. ne dalal dai kawai nan mu ba sa son dan yar 20 20 din ma da aka ce har da biya da yanzu ake yaki da su ba su biya ba to ai kamata yayi yanzu suka gagare ku ya kamata ku kawo mana su saboda me saboda mu kuma tun da gwamnati ba ta amfana da kuɗin shiga wannan naira da kashin aika da akwai matsala mutanen mu dai sun dau in ka kama mutum gudan polis a yi masa hukunci sai ya ɗauka kiyayya ce Allah ya jarabce mu zo wata musiba da gidanmu raba kawo bala na sanin da zafi ne gara mu bara da gara tashin gara ba abin da ba ta yi shekarar jiya jiya nan ta ji ta ɗauki kanan dawa ta samu wani turo yana tafiya nan kai da ta zabga mar kanan dawa nan turan na kai kan gare ya ce ash turan nan ta ce ba ta yi ba rasa inda za mu ta mun daka mun daka shi ya sa na ce ci ana kawo ta kuma ta daga ta kai gaba na kile belani kimesipa amfani gwamnati ya kashe mutum kina kile balade kada in sake jin wannan kalma ba kashi sa ta yi kafin wadda za a yi mai eh, ta yi ba kana duka bai haifar da komai ba zai yi da mutum da ba amma tun da ka kawo ne allah ya so ya da za mu bakin gwargwadon halin za mu ko kuna gwargwadon kasa ka kashe mutum ne ba kisa ne a ji a abu sace kai na ga so kake mu mu shiga gidan kai ba za ka shiga gidan ba ni wallahi yalla ban iya shiga ba amma ga gidan nan ku shiga ai wannan yarinyar larai sai hukuma larai sai hukuma billahi lazi larai sai hukuma ne ba zan iya ba eh? ashe wadu sha ya ce shi ba zai iya shiga ni ba zan shiga ba wallahi wannan wannan yarinya kama ta sai hukuma kai da ke da gidan kuma ka ce mu ba za ka shiga ba mu za mu shiga kana nufin cewa kana jin tsoron na mace wajen full stop attention easy sir president left hand ashe mu house makaranta? Wallahi ban yi makaranta. Dan labiya nan ya English. makaranta boko. Okay. Wannan gidan waye? Gidana ne. To kuma shi ne zaka fara tura hukuma ta shiga hukumar ta ci. Wannan yarinya sai hukuma yalla bai. Dan kai sai ku. Okay. Yanzu tana ciki? Tana ciki in kun shiga ku ci. Yalla bai ba zai iya shiga ba wannan sai dai kai. Larai. Larai. Yalla eh, Sunanta Larai. Larai. Larai. Ka tabbatar sunanta kenan Larai? Sunanta Larai. ina kana ta murna cewa ne kuma ka lafiya ne ai garan rashin lafiya da larai garan yin rashin lafiya da larai eh. ka san oganin namu kawai shiga bai gata ba Ni kike hara. Ni kike hara. Eh, ni kike. Eh. Jannan. Kina so mu ƙara ji ko? Eh, mu ci gaba mana. To kare. Ina ba rai. Ka ta. A ta buta na. Ta ta na larai. Ai ni kun gani ban yi masifa ba ita ce larai. Ke ce larai. Wata bi masifa a shahu zai larai ko kofi. Ke ce larai. Mu ba jin turanci muke yi a nan ba fa. Ko ran rasta. Ka kama ta. Ina yi zage kuma ni. Kana zuwa zan kwabce ka. Kana zuwa zan kwabce ka. Matso. Matso. Ina kiki fashe da ku. Kina ka jini kamar sai mu ta fatuwa. An ci har fatuwa ko kwa kala shi da kiki fashe da ku. Na gaya maka. Ba ba ka ji Hausa ba? Din

dubi gidan don kana zama sai ka ce an je kwata ila bai hakuri ya hakuri fashe baki fashe baki sorry sorry fashe baki abu hatis nan abu hatis nan fashe baki Ah! Ah! abin da nake so da kai ke lare ki saurari abin da zan gaya ki kada ku kullum nan ki ji abin da yake gaya miki da ba ji take ba ta ji magana wannan wurin ba wurin wasa ki ya sa ba na ce din larai na da ki larai na da ki larai na da ki larai na da ki larai ake ci ba ta ci ta fi ƙarfin mu shi ya sa na ce gara a kata ka hukuma tun da aka haifi larai take muhaddaba larai tun da Allah ya sa ta iya tafiya take wahal da uwanta take wahal da ni dan uwanta larai tun tana kankan kuma larai da kakai yaran ya ce ka dudu sai kwanan na ka cika shekara goma sha uku shekara sha uku shekara sha uku na ina magana da ke ji abin da nake gaya ya zama mace dole ki da dabi da ya zama mace dole ki yi magana da su in suka yi miki magana ki da hukuma ita ke ladabtar da mutum hukuma ita ke sa dama an ce babu barare garare a musulmi daga yau idan kika sake aka ƙara kawo ki a wannan wurin zan kulle ki in na kulle ki a sani daga fitsari sai bayan gida ga sauri ki yi makarki tunani ki bi ladabi da biyayya ga in ji abin da kike gaya miki ya ƙware haka ne yake sake bashi ku je ku karɓi kayanki a cikin wannan kanta kanta lafiya haka take yi a kan da kika ce ɗan kwaliki ko a ina za ki magana ba kanta mata ake da hukuma na mai na gode da lafi mana a huta da lafi da saka da hannu da wasu yadda aka zo ana neman lare kawai sai kika nuna ni ya ba zan nuna ki ba wace ce larai a cikin gidan ne ke ne fa larai ko ni ce larai din da don me zaki na nuna ki sai na gubje miki baki na fasa miki baki yadda na fasa matan sa larai larai larai larai larai da ji abin da yan sanda suka gaya miki ba da dpo ko ba ka jin magana ko ba ya yabi sun tsaki taurin kai ka ne kamar kafiran farko ko yaya yaya kai haƙuri wallahi na gane laifi ne amma ka yi haƙuri ka yafe kuma ya wuce ka daina fushi da ni. Ko ke fa wannan abin babu fa'ida a ce yau kin kike faɗa da wannan gobe ke ji bike da yaya nake magana fa ba wai ke ba kai ki ga saboda na zauna ina cin abinci da ke. Ke magana nake yi da ke? Ai da yaya nake magana saboda me za ki dinga baki. lalai Ba haka ba ne ina magana da kai sai kawai sai ta dinga sa baki yaya. Ta kai haƙuri mana. Yaya haka kawai sai kullum kenan mu mu kenan ne ma laifi kawai sai ka ji za ka kai ni wani 'yan sanda. Larai. Ai ita take gada ni da ga kullum sai Na ba fasa cin abincin ba zan ci ba. Amma shi kenan mu wake da kai. Wallahi a daɗi na. maka daɗi ake dama muguwa ce larai yaya yanzu duk sanda kake mishi ke na sai ka gani wajen 'yan sanda tunda kin yi nadama yanzu ki tattara kayanki da safe sai aka ki gurin gudu kaya ni ma ina son koma ƙauye to me na ta miki yanzu ki tattara ina ki ina ki gobe da gudowar rana mutum kake gurin ko na yi laifi kowane gaya 'yan sanda su suka yi a sai gaya 'yan sanda su suka yi wallahi wallahi wallahi na dinga dukan na abin da duka ban doke kilarai dole sai na doke ki ban da duka dole doke larai. Haba <laughs> yaya. To babu kin ji a takaice dai abubuwan da larai ta je ta aikata shi a cikin birni. Shi kenan, larai kin dawo ki kashe ni kenan. Baba, ni dama ban ce wai ni abu ni da na ce kin mutun nan ba wai wani abu bane ba fa saboda ina tunani dama an ce duk mai rai yana tare da mutu to kin ga ai komin dadewa zaki a'a gogo gogo ni baki sun fada sanda Yi hakuri idi Yi hakuri yi hakuri idi Allah miki ma kin ga ni ki hakuri ma za ki mutu fa amma dai ba yanzu ba to kaga gwara da ka dawo da ita na aurar da ita ga bula make wa ta zo daidai da zama wannan yarinyar maganin ta ɗayan eh, muna so ta daina abin da take mi mata aure ta raye sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama shike nan dan shine maganin ta da wa kike yi yaya ta yaya za ku yi ku haɗa ni aure da waye ai ba zai yiwu ba matan shi da yawa 'ya'yan shi arba'in da takwas. Ya ka ake so irinsu ne annabi zai annabi sallallahu alaihi wasallama zai zai alfahari da sura na gobe. Allah bai hana ba kuma ba haramun ba ne shi. Amma dai ni ba zan yi ba. Yaya ka yi tunani mana. Sai da na je birni na kile. Na gama kilewa in dawo a ce za ni ai sai masu jajayen wuya. Zuwa jajayen wuya. dan majalisa senator iye eh? gwamna ciyamomi ko dai wani yan kasuwan nan masu kuɗi na bala'i Akwa ka haɗa ni da wani ƙauyen mata ya'ya arba'in da takwas babu ah. yarinyar nan ba da lafiya ba ta da lafiya ko za a mata ne ya ya ya ya ya ba tashi tashi ko ga yarinyar nan ta kai ta kai ta abincike ta ko kai ta asibitin mahaukata in ya tafi za mu yi magana ni da ke da wa za ki yi magana za ki gane a zan kwana tunda ke duk bisan duka ya kace jaka ko ga nan ko tuwa tuwa ye ye dawo ai dole su eh to kaga yara ma suka gane larai ai sai addu'a eh, ina jin kanshin ta ma suka larai ta azabtar da ni larai bago da kaina da kaina na ɗebi ruwan dafa kaina na kai kuma na da lugub